gaskiya abin da ya faru shine ni abin da na fara ji a round to mun fara jin goma bai Takwas na safe kenan? Na zo na kwanta ma ɗaki. Sannan a cikin makaranta akwai wanda witness sun je sun ga cewa akwai wani bomb da ya tashi kusa da commercial wajen security. Wanda har akwai wani yaron da jini da su ce su aka ba su bomb din su je su gaza an kama su. Sannan akwai wani da aka kama shi ma suspected Boko Haram ɗin eh, gora din nan wanda sun kusa su kashe shi ma. to akwai wannan akwai wani student ma yanzu muna tare da shi shi ya ga lokacin da bullet ma ya samu wani to amma na ga kamar bullet din da yake shigowa makaranta na jirage ne da suke shawaki a sama ba ga bindiga ba to yanzu akwai kamar asarar rayuka haka da aka samu ko rauni eh zancen rauni ga wani ma wanda ya gani da idonsa bare maka magana sunan su ne girma to malam suleiman me ka gani ne yau ne eh lalle mu waye gari yau da safe da taron bumabumai haka wajajen karfe takwas saura so daga baya dai sai muka ɗauka ko abin ya nisa ne da mu shine muka fita ainihin karatu so daga baya abin ya gagara to daga baya dai mun zo muna kokarin mu tara kanmu waje daya sai muka fara jin kamar harbi biya fara shigowa makarantar to can dai kafin mu an kare shi da muka ga mutum ɗaya faɗi kafin nan da bulletin ya same shi to shi haka ɗauke shi aka kai shi clinic yanzu hudu ba musan halin da yake ciki da har yanzu amma dai gaskiya mun ji labarin ta wajen commercial sun nan ma akwai wani local bomb ne da ya tashi sannan ana zargin wani shi ma da kamar ko memba ne na kungiyar boko haram din lallai akwai wanda su ɗan goron ina ji da yake suna nan sun kwana kama makarantar kuma sun tsammanin cewa kamar akwai wannan tension ɗin ta wajen to sai ake tunanin akwai wasu yaran da aka ba su su je su dan sa wani abu a jikin wajen shara to a tsaye lolla ya aka ji kara ya tashi a wannan wajen da aka kama su shi ne suke cewa kamar wani ne ba su wannan abun kenan to shi ne da halin amma dai a cikin dai zahiri dai ba wani abin da muka gani dai a bayyane cewa ga wasu yan bindiga sun shigo sai dai gaskiya bullet din kan su shigo dan har motsin ci ma kan bullet din da suka ainihin shigo cikin makaranta. yanzu abubuwa sun fara komawa daidai da ya kamata a makarantar? Eh, eh komai damun yana nan daidai damun karan bababaman ne suka nemi su ruɗa jama'a cikin makaranta haka sannan sai abubuwan da muna tsammanin ma irin hajjin ma na gefe ne shigo ba wai cikin makaranta in aka shigo ba. To Suleiman mun gode Suleiman. Eh ga wani ma ina ga za iya. Ya sunanka ne? Eh Brian Digare. To Brian wai me ka gani ne yau? gaskiya abin da ya faru shine ni na ga lokacin da abin ya tashi ya tashi a security office kusa da security office security office na makaranta na cikin makarantar university hmm. ko wurin commercial so bob ya tashi da wurin amma ba babban bob bane local bob ne kun ga yan bindiga ko wani dai da ya zo ya hada bom din ko ya kai wani hari haka da eh, bisa ga ne dai akwai wanda ake suspecting an kama su wasu yara akan cewa su ne wanda aka ba su waɗanda kansu ya su a can suna kama samu a zahirin cire da mu wanda aka kama shi ba sai ko wani wanda aka kama shi suspect ne wani wanda aka suspect ya shi dan boko haram ne dan gora sun kama shi suke cewa shi ne yana cikin daga cikin da suka yi abu mm, su yaran 'yan makarantar ne ko kuma dai daga waje suke? Eh, ba daga waje suke, ba 'yan makaranta ba ne.